أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci ta laraba sha uku Ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 daidai da 20 ga watan oktoba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue tana daga ladima road angwari mi jihar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi sabon babi babi na goma sha biyu a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na shida. malam yake cewa babul hasi ala ziyadi min alkhairi fi awakhir umur, babun da ke magana alhasu ala ziyadi fadaitarwa akan ƙara, himma da ayyuka min alkhairi na ayyuka na alkhairi fi awakhir umur a ƙarshen rayuwar ɗan adam da zaran ka ya fara ja to abin da musulunci yake karanta da kai ka ƙara ƙara alaƙarka da ubangiji idan da ana azumin litinin ne da alhamis kawai to sai ka ƙara da ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar haka ka ƙara wani alkhairi sa'annan kuma idan da misali kana karance Qur'ani a kowace wata to sai ka mai da shi so biyu a kowane wata ko sau uku a kowane wata saboda rayuwarka na ja wato kana kusanci zuwa ga Allah bi ma'ana kana gab da faɗawa kabarinka to lokacin ya kamata a ce ayyukanka na alkhairi suna karuwa a lokacin da za zaka fito kana ce mutane badde na shekara 70 ko 68 ba ina ba ta an gane lokacin ne kamata ka fara himma wajen gyara ayyukanka to yawanci mutane suna tunani sai ka fara farfara shine za ka fara kusanci zuwa ga Allah to za mu ji abin da babu ne ke karantarwa saboda in ma tunanin mu haka ne sai mu gane ba haka ba ne malam kamar yadda ya saba al'adansa idan ya buɗe babi ya kulla babi zai kawo ayoyi da suke kama da wannan babin sannan sai ya biyo su da hadisai da za su ƙara mara wa ayoyin baya su fito da babin fili sai ce kala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce awalam nu'amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum nazir ku. fama na min nasir Allah madaukaki yace awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar ashe ba mun raya ku ba tsawon ma yatazakkaru fihi man tazakkara tsawon lokacin da duk mai tunani ya kamata ya tunani duk mai wa'asuwa ya kamata ya wa'asu waja'akumun nadhir ba'annan mai gargadi ya zo muku ke muku gargaɗi a rayuwarku ta duniya to me ake nufi da mai gargadin nan za mu ji zancen dukan malamai wannan istifham at-taqriri ne a tawbihi al-inkari tambayan da baya bukatan amsa kowa ya sani ashe ba mun raya kuma eh Allah ya raya mu saboda duk mutumin da ya balaga ya san me kyau ya san mara kyau ko Ka sai ka je da tsoho ba ko dattijo a'a duk wanda ya balaga yau ya san mai kyau ya san mara kyau kaga ko an riga an raya an baka dama an yankan maka uzuri kaman ji wannan sai malam ya ce wannan suratul fasil qala ibn abbas wal muhaqqiqun abdullahi dan abbas turjumanul qur'an da kuma malaman da ke tace ilimi ba kara ne suke magana ba sai sun tace suke bayani ya ce ma'anahu ma'anar wannan ayar awalam nu'ammirkum 60 sana ashe ba mun raya ku shekaru 60 ba wato duk wanda ya shekara 60 bai da uzuri a wurin Allah saboda duk damar da za a baka har da an baka da za ka gyara alakarka da ubangiji ka gyara alaƙarka da mutane sa'annan ka yi burin ka bar duniya baka zama macuci ba sai dai a cuce ka gara a cuce ka da kai ka zama macuci saboda cutar nan da aka yi maka za ka ji dama rayuwarka gabaki da ake cutanka amma a duniya ɗabi'a ce ta ɗan adam da ba a iya jurewa ko? aka cuce ka ce ba za ka yadda ba aka kai mutum kotu za ka mai kaza za ka mai kaza saboda sai ka bi haƙƙinka to amma inda za ka ga ladan da za ka samu a wurin Allah saboda cutar nan da aka yi maka da za ka yi burin ma da rayuwar kaftinta cutanka ake yi saboda irin ladan kana da buƙatan ƙetare sira'i ka shiga aljanna kuma da wa'annan su ne za su yi ka. da za ka iya ƙetarewa ka shiga aljanna in kuwa babu su to fuffiken sauro ma ya fi ka nauyi to kaga akwai matsala to shi ne abdullahi ɗan abbas ya ce wato malamai sun fassara wannan aya daga ciki akwai shi karan kansa abdullahi ɗan abbas ya fassara ta akan cewa shekara 60 ake nufi wannan magana malam ya nakalto ta ne daga tafsirin ibnu kathir a ƙarƙashin tafsirin wannan aya cikin suratul fatir aya ta 37 sai ya ce wa yu'ayyiduhu alhadithu alladhi sanazkuruhu insha Allah ta'ala abinda zai karfafa wannan maganar inji Imam nawawi ya ce hadisin da za mu ambace shi a gaba shi ne hadisin farko zai ƙara ƙarfafa wannan magana ta abdullahi ɗan abbas ba wai da molan kaya faɗi ba magana ce ta manzan Allah sallallahu alaihi alihi wasallam cewa Allah maɗaukaki ya yi uzuri man ammarahu Allah ta'ala 60 sana faqad a'zara ilayhi fil umr kan mutumin da Allah ya raya shi ya kai shekara 60 to Allah ya yanka masa uzuri haka wani abin da zaka zo gaban Allah ka faɗi kuma saboda duk damar da za a baka ka gyara an baka an gane saboda in ka lura kai da kake a yau in ka duba a cikin kaliba ɗinku wanda kuka taso tare kuna yara wa'anda suka mutu sun fi wanda suke ɗari rai yawa haka ne to kaga an gama yankan maka wani uzuri da ya kamata a ce kayi wa kanka karatun kanasu sai ya ce wakila wasu malamai suka ce ma'anahu samaniya asharata sana ana nufin shekara goma sha takwas na saurayi da ke cewa ai ban yi aure ba bali yanzu ma na gama sakandiri school zan shiga jami'a ne zan yi kaza zan yi kaza duk yana da dogon buri ko daga wannan shekarun an ba an gama yankan maka uzuri saboda wahadainahu najidai an nuna maka hanyar gaskiya an nuna maka me hanyar ƙarya sai dai san ranka ya saka bi na ƙaryar ba wai dan baka san ƙarya bace sannan imaninka ya ƙara ƙarfafa ka ka bi na gaskiyar saboda ka san cewa ita ce ne gaskiya kuma kana kaunan sakamako a wurin Allah ina fata mun gane wannan maganar magana ce ta Abu Ghalib Shaybani shine faɗi wannan magana duk da malam bai kawo ta anan ba amma haka yazo a cikin Ibn Kathir shine ke da wannan bayani cewa shekara goma sha takwas an gama yankan maka uzuri wakila wasu malamai suka ce arba'ina sanatan wato in ka kai shekara arba'in Allah ya gama yankan maka wani uzuri saboda ka hau diminishin return ko dama aika ta so ne daga ƙasa haka ba sama kana kaiwa arba'in ka kai fit yanzu ne za ka yi diminishin return gangarawa za ka yi kuma ƙasa za ka yi za ka koma ne kamar yadda ka fara za ka fara rauni kana rauni kana rauni har ka kai lokacin da ana cewa ku rike shi ana baba yana sannu na gode yana ko ɗana Allah muku albarka kana tafiya da kyar ka goni yayi tsalle ka ga yana burge ka kaga ka ka sauka kenan daga arba'in din nan wannan magana magana ce ta Imamu hasan al-Basri shine faɗi wannan magana cikin basirin ibn kasir shine malam yace qalahu al-hasan wal kalbi wa masruq imam hasan al-basri da al-kalbi da kuma masruq daga cikin ɗaliban abdullahi dan abbasin shi ma ya faɗi wannan cewa ana nufin daga shekara arba'in. wa nukila an ibn abbasin aiban an naƙalto har ila yau daga abdullahi ɗan abbas kaga ya ba da tafsiri guda biyu kenan ko kan ya ce sittin to ga wani magana ya ce kuma ne arba'in kaga yana da magana guda biyu kenan ya fassara ta da shekara sittin kuma ya fassara ta da shekara ne arba'in sai ya ce wa naƙalu anna ahlal madinati كانوا إذا بلغ أهدهم أربعين سنة تفرغ للعبادة انتقلتوا تشيوا ما أبوتا مدينة أم مدينة تابعي بصحبي دا أتباع التابعين جمتم دي كي شكرا أربعين تفرغ للعبادة سيتاري وجن عبادة عزمي sallar dare sallar kaza gabaci daya ba da wani lokaci na neman kuɗi mu kuma lokacin ne wai ba ture sai ya sa maka ya maka gazul fikir wai life begins at 40 kaga saboda a lalata maka kwakwalwa wai a lokacin ne ka fara rayuwa aina ha ka kai diminishin return kuma ina maganan wai begins ai kana falling ne ai to kuwa kaga bai kamata a ce wannan kalmar ana amfani da ita ba saboda a lokacin ta kai gangara daga nan ne zaka ji an fara cewa kana da hawan jini ana na ana nan sai a ce me kana da mai suga ana na ana nan sai a ce ma kakkaci red meat ana na ana nan sai a ce ma kaji ma ka daina ci sai yan shiloli kana nan kana nan sai ka ji an ce to yan shillan ma ka rage sai dai kifi ana nan suna ce ma kakka ciki lafiya fish sai dai ka ci catfish Gaba-gaba sai a ce ma a ah, me yasa sai a ce you belong to o positive and b positive saboda haka it could be there will be a side effect on you idan kana cin shi da yawa saboda haka yanzu an haramta maka cin me lafiya fish sai a ce maka koma cin me catfish kana na ana nan sai a ce maka catfish din ma an gano yana da wa'ansu cholesterol tattare da shi ka rage cin shi once in a week hatafi an gawa da kai a yadda ko baka yadda ba ka tafi saboda haka kai wa kanka karatun su to shi da yake cewa su suna tattara rayuwarsu ne gabaki ɗaya suna komawa ibada wasu malamai kamar abdullahi bin mubarak ya fassara shi wa kila 20 sana Ya ce duk wanda ya kai shekara 20 bai da wani uzuri a gaban Allah kuma ne sai ya ce wa kila huwal bulu? kawai wannan ita ce jami'i sai ce an ce kawai in je ka balaga shi kenan kawai an gama magana ko kana balaga shi kenan baka da wani uzuri a wurin Allah kuma wa huwa qawluhu ta'ala malan yace shine fadin Allah madaukaki da yace waja'akumun nazir mai gargadi ya zo muku waye mai gargadi qala ibn abbas wal jamhur abdullahi dan abbas da jamhurin malamai suka ce huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shine manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a garin shi da alayensa ya zo kuma ya tafi ya riga ya ga makarantar da mu ya nuna mana duk wani alkhairi kuma ya nuna mana duk wani sharri haka yanzu idan kana wani sharri a ce a ah, kai kana ganin alkhairi baka da wani uzuri a wajen Allah shine maganan Umar bin Abdul Aziz kamar yadda Imamu Al-Barbahari ya nakalto ta daga Umar bin Abdul Aziz duk da yake a cikin Buhari ya jingina ta ne zuwa ga Umar dan Khattab sai dai isnadin ga Umar dan Khattab bai inganta ba sai dai isnadin zuwa ga Umar dan Abdulaziz shine inganci kuma mafi inganci yace la uzra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha hudan wala fi hudan tarakaha hasibaha dalala yace babu wani uzuri ga wani mutum da ya afkawa wani abu na sharri ko ata shi a tunaninsa wannan shirya ce balle shirya ya batta a tunaninsa bata ne ki buyyana fil umur saboda al'amura an riga an yi bayaninsa filla filla wa sabatatil hujjat kuma hujjoji sun tabbata wan qata'atil uzur dukkan wani uzuri an yanke ma mutum kenan kada wani uzuri da aka gaya wa Allah haka shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi wa mutane bayani wakila wasu malamai suka ce annazir anan ashayib furfara wani zai ce ta har yanzu ban yi furfura ba ina a ruwan Allah furfuran ta zo ko ba ta zo ba Kai lokaci ne ko ba jima ko ba daɗe ne za ka yi inda kana da rai yana fata an gane to furfuran nan ko da kwaya ɗaya ka gani ka fara sa wa kanka alaman tambaya an kusa tafiya shine ka'idar wani zai ya sa to aina wani gado ne ban kai arba'in ba <laughs> kada ma yaudaran kanka ne ka kai arba'in ko baka kai arba'in ba a cikin base ɗin ka ko ka taso mutane nawa ka sani suka mutu ina fata an gane to maganan cewa baka kai arba'in ba zai taso ba alama ce ta cewa fa kai ma ka fara tafiya qalahu ikrama ikrama shine wanda ya fassara annazir nazir da ma'ana ash-shayb wa ibn uyayna haka sufyan ibn uyayna malamin imam shafi'i ya faɗi wannan magana ina fata an gane yace ana nufin kurfa wa ma da wani su ma duk sun faɗi wannan maganar akan cewa ana nufin furfura da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga yazo ya shuɗe malam ce wallahu a'lam Allah shi ne ya fi sani wa amma al-ahadithu malam ce to kaga hadisai wannan babun fal awwalu malam ce hadisi na farko an abi hurairata radiyallahu anhu hadisi daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga ma'aikin Allah kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa annabi ya ce qal a'zara Allah ila mri'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sana a'zara Allah ila mri'in Allah ya ba da uzuri na ƙarshe zuwa ga mutumin da akhara ajalahu aka jinkirta mutuwarsa hatta balaga 60 sana har sai da ya kai shekara 60 an gama yanke maka duk wani uzuri da za a baka a duniya yanzu ya rage tsakaninka da wa Allah saboda ka riga ka kai 60 kuma ya rage maka ya kamata ka tattare ga baki ɗaya daina burin duniyar kullum ka dinga kauntin ranar da za ka koma sai ka ƙara gyara abin da ka yi ka rasa a baya saboda wani ila a samar hakansa kawai harkar neman kuɗi ya yi ba ruwansa da ibada to yanzu ya kamata ka yi ne ka yi ƙara'i abinda ba ka yi ba a baya na ibada yanzu sai ka fara kyautu shi in ka ka dukufa da neman wannan kuɗin haka mutu kuɗin nan ba bane su taru amma kuwa idan ka dukufa da neman yardan Allah haka mutu in Allah da zaka samu yardan Allah saboda babu wanda ya ba hanyar neman aljanna da ba zai samu aljannan ba sai dai in bai bi ta ba kuma sai dai in ba Allah ya nufa a ciki ba amma in dai ya nufa Allah kuma ya gyara alakarsa da ubangiji to ya gama samun aljanna kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama bayani a wata ruwaya ta imamu Bazzar a cikin musannaf nasa haka imamun Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra imamu Ahmad ma ya rawaito hadisin a cikin musnadinsa ya ce man ammarahu Allah ta'ala 60 sana jumla ce duk mutumin da Allah ya raya shi zuwa shekara 60 Allah ce wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq ba afala ya'qilun haka Allah ce duk wanda muka bashi tsawon rayuwa nunakkisuhu fil khalq zamu rage masa halittarsa shine diminishing return din kenan kaga ana rage maka ƙarfinka da lafiyarka da kumarinka da kuzarinka afala ya'qilun wai mutane ba za su yi hankali ba a duba yanda da kake da kuruciya da karfi wani fa kaga wancan akwatin idan ya ɗauke ta haka zai ɓare ta lafiya lau zai ɓare ta to amma akwai lokacin da in ka ce ma ya ɗauka ka ba shi aiki ina ba ta gane ka gane alama ce ta ƙarfin mutum yana ne yana raguwa yana faduwa shi ne manzo Allah ce faqadi a'zara ilaihi bil umr Allah ya gama yankan masa uzuri a rayuwa kai shekara 60 an gama yankan maka uzuri a gaban Allah wannan hadisi malam ya ce a rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito sa a cikin kitabun riqaq babu man balagha 60 sana qad a'zara Allah ilayhi haka imam bukhari yazo da shi a cikin sahihinsa sai malam yace الثاني آية قال malamai ما ce معناه ma'anar wannan hadisin lam yutrak lahu udhran idza ahmalahu hadhihi almudda a bashi wani uzuri ba idan waɗannan shekarun yasa sa ya yi sakaci aiki ba ai abin da ya sa Allah ya kawo wannan tabayin ai a wutar jahannama ne ana ana juya su kamar yadda ake juya nama a wuta ana gasa shi sai su koma suna hargowa suna ihu wa hum yastarihuna fiha ko rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal haji dalilin tambayar kenan suna hi ihu suna hargowa a cikin jahannama suna cewa rabbana ya ubangijinsu akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ya Allah ka fitar da su daga wuta mana za su yi aikin nagartaccen aiki wanda da lokacin da suke duniya da su yi shi ba sai Allah ya ba su amsa awalam nu'ammirku ashe ba mun raya ku ba ba ya tazakkaru fihi man tazakkara awan lokacin da ne wa'asuwa ya kamata a ce ya wa'asu da abubuwan da yake gani a duniya da abubuwan da yake ji da kuma abubuwan da ke afkuwa yana ganin su wasu ya ji labarinsu sai Allah ya ce kaga istifham at-taqriri ne at-tawbihi al-inkari baya bukatan amsa sun san amsan sai Allah ya ce fazuku dan dana azabar wuta amma lil zalimina min nasir az-zalimi ayo bayi da mataimaki wata aya ma Allah ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun kiyya suke Allah ce da zamu dawo da su duniya yadda suka yi a karo na farko haka za su ƙara maimaitawa wannan ba zai sa su gyara ba duk wannan azabar da suke shiga wuta bisa sabaka kitabun min Allah littafi na ubangiji al'azali al'adari alkauni ba za su taba gyara ba saboda haka uzurin an riga an yankan musu saboda an shiryar da su an nuna musu mai kyau an nuna musu mara kyau amma su sun ƙibi saboda haka yanzu ba su da uzuri a gaban Allah Allah ka shiryar da mu ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu kafin ka karɓi rayukanmu malam ya ce a sani sai ya ce yuƙalu ana cewa ta azarar rajul iza balagal gayatu fil uzur an ba mutumin uzuri idan ya kai makura a uzuri ba mene isa Allah ke turo ta sako ba ce babu wanda ya kai Allah ba da uzuri shi sa ya turo mai ɗan saƙo a ce maka abu kaza yi da kyau har ya yi wa kansa ka'ida wa ma kunna na. hatta na ba’asa rasula ba za mu azabtar da bayanmu ba sai mun turo musu da ɗan saƙo ka duba iya adalci na ubangiji shi sa a ƙiyama, manzo Allah ce Allah ya yi fushin da bai taɓa fushi irinsa ba kuma bayan wannan fushin ba zai ƙara fushi irin wannan ba shi sa hatta annabawa suna jin kunya su tunkari ubangiji saboda fushin shi Allah ne kadai zai iya kinkara gaban ubangiji yayi sujjada Allah ya masa bu'i na kalmomin da tun da Allah ya halicci mutum aljani dabba mala'iku babu wani halitta da ta taba yaban Allah da wannan kalmomin sai manzo Allah kuma ko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban san kalmomin ba sai a ranan Allah zai kinta min su in faɗe su dan kada wani shedani ya zo ya ce maka wa'annan kalmomin na san su ya zo ya raudare ka ka san Allah yanzu nan sai ya bi shi saboda haka manzala ce shi kansa bai san su ba sai a ranan in yayi sujjada sai Allah kinta mai wa'annan kalmomin kana yace asani na biyu عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه الله أكبر حديثي لك عبد الله بن عباس الله يقار يجاء جريسة ما هي فنسا قال يتي كان عمر رضي الله عنه sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare sa ya kasance yukhiluni ma'a ashiyakh badr yana shigar da ni tare da datti dan baka wato yakin badar 60 ni kuma yaro dan shekara 25 ana shigar da ni idan za a zauna kaga nan ne ake doka ko to idan za a yi doka datti dan da ke doka na musulunci na duniyar musulunci gabaki ɗaya a zamanin da Umar in za a zauna da Umar sai ce zo ka bi ni sai Abdullahi dan Abbas sai biyo shi sai su shiga duk dattijai ne shi kadai ne yaro dan shekara 25 fa ka'anna ba'dhum wajada fi nafsihi sai Abdullahi dan Abbas ya ce wasu ba sa jin daɗi a zukatansu ni yaro ana shigo da ni cikin dattijai Asa sa ko su kuma haka Allah ya yi su duk inda suke ba su so su ga wani karamin yaro sun fi so su ga me <laughs> daidai da su ina ba ta ne haka su Allah ya yi su kuma wani aka taba canza su ba kawai ya fi zai ga tije yan uwansa to bari ka ji kiban da ya sa ake shigo da yaro sai ya ce fakala sai masu jin zafin hakan sai suka ce lima yadkhulu haza ma'ana wa lana abna'un mithluhu me yasa zai dinga shigo mana da yaran nan muna da yara kwatankwacinsa sa ko wanda suka girme shi ba za a dinga shigo mana da yaro cikin mu kuma muna da yaran da suke daidai da shi a shekaru ko wanda ma suka girme shi ka ji dalilin ko kaga kenan ne dattijo ya fi so sai dattijo dan uwansa ko saboda hangen nesa da suke da shi da kuma zurfin tunani amma shi kuma wannan yaron yadda aka san yaro da kurukiya da kuma kuzari da kumari da wato zafin nama ɗabi'arsa ba zai zuɗe ba an bai zuwa tsara? shi sa wa'annan ba su ji daɗi ba faƙala umar sai sai na umar ya ce innahu min haifu alimtum ai abu ne wanda ku kun sani wato yaron nan da nake shigo da shi ba banza nake shigo da shi ba yana da abin da muke bukata kaji sakon amma in mai kuɗi ne yaro zaka jana cewa ya alaji anan <laughs> za ka jana cewa alaji yana da kuɗi ka gane saboda abin duniya ne har wasa ma zaka ga an yi da shi amma in ba kaya ya ji da ya wace shigo da wannan yaron nan wurin amma in yana da kaya yanzu nan zaka ji ana cewa yaro da kaya abokin tafiyan manya yanzu nan zaka ga an mai da shi wasa amma bai da kaya to zaka ji ayi wannan da yake da shi ilimi ya ce to ilimi za a ci sai ce abu ne wanda kuka sani ma'ana ba a banza nake shigo da shi ba yana da ilimi kuma iliminsa yasa nake shigo da shi saboda a nan ana buƙatar bayan hankali da hangen nesa ana buƙatar ilimi da abu ne na ne na jagoranci abu ne abu ne na jagoranci duk abu ne na jagoranci iliminsa zai mana amfani idan aka bujiro da matsala amince wannan kaga al'amari na jagoranci yana buƙatar zurfin tunani yana buƙatar hangen nesa sannan kuma yana buƙatar ilimi ba wa'annan abun biyu kawai yake buƙata ba kaga dattijai suna da zurfin tunani suna da hangen nesa wanda yaro ba zai taɓa iya hararo shi ba amma ilimi yana ba yaro wani hangen nesan da wani dattijan da ba yi da ilimin ba zai same shi ba an gane to saboda haka sai sai na umar ya shigo da shi fada'ani za ta yaumin abdullahi dan abbas ya ce to hadda ya sai na umar ya gano abin da ɗin hasan in ba ce cire ni ba ba a gane bambanci sai ce fada'ani za ta yaumin sai wata rana sai ya kira ni fa'adikala ne ma'ahu sai shigar da ni cikinsu za a yi sanat mitin sai ce zo ka shigo na shigo na zauna fama ra'aitu annahu da'ani yawma idin illa li yuriyahum Abdullahi dan Abbas ya ce a ranan fa ba wai ya kira ni bane kawai ya kira ni ne dan ya nuna musu hikimar da yasa yake shigo da ni cikin su kaga idan shubha ta shiga mutane to ka warware musu idan mutane suka shiga wani damuwa a matsayinka na shugaba ka kwaranye musu su gane ba wai san rai kai ba kuma ba wai da molan ka kai ba akwai hikimar da sa ka aiwatar da wani abu da wani lokaci kai akwai wani abin da ka hango a matsayin na shugaba su wanda suke tare da kai wasu ba su hango wannan abin ba sai kai wani hukunci to idan shekan ya ribace su da wannan tunanin ka haskaka musu ina fata an gane to su sahabbai a nan su rashin jin su yaro ne ƙarami wannan kuma abu ne a masu hankali da hangen nesa suna ganin Waɗanda suke inkarin ba sa ganin cewa ana buƙatar sa wurin saboda yayi yarantar da ba a buƙatar sa kala sai yace shi sai sayyidina Umar sai yace ma taquluna fi qawli qawli Allah ta'ala jama'a me za ku ce dangane da fassaran faɗin Allah maɗaukaki idza jaa nasrullahi wal fath idan taimakon Allah ya zo da fathu shine aka ci makka da yaki qala ba'dhum sai wasu daga ciki suka yi suka fara bada amsa umirna an nahmidallaha wa nastaghfiruhu nasara nasarana wa fataha alaina ayar an umurce mu ne an nahmadallah mu gode wa Allah wa nastaghfirahu mu nemi gafararsa idza nasarana duk lokacin da Allah ya ba mu nasara wato komai ka samu nasara a rayuwa ka ce alhamdulillah astaghfirullah su fahimta da suka yi wa ayar kenan wa fataha alaina yayi mana budi arziki ne yau kana zo na kawai sai ka samu kuɗi ka miliyan goma ya shigo na wani harka na business a iya tunaninsu sai ka ce alhamdulillah astaghfirullah su bayan da suka wa ayar wa sakata ba'dhum wasu kuma suka yi gum suka yi shiru Zan amsar da za su bada ba kaga wannan shine babbancin dattijo da yaro ko in sani ba sai ya shu kamewa yake sai suka yi shu falam ya kulshe an ba su ce komai ba duk sai suka yi shuru wato wa'ancan su sun faɗa abin da suka sani wa'annan da ba su sani ba sai suka yi shuru dan sun san akwai wani hikima a ciki amma bari su kare su gaggawa qala li abdullahi dan abbas ya ce sai sai da na umar ya ce min ya أكذلك sai-sai na Umar da ce, a ah, kai ma dan Abbas haka zaka faɗi yanda wa'annan suka faɗi haka kai ma zaka faɗi akan wannan ayar ko surar wa qultu la Abdullahi dan Abbas yace u'u ba haka take ba akwai bikiyo anan kaga inda dan Najina ne zai ce an ci musu fuska wala ɗan najeriya da gudu zai ce an ci musu fuska gaban yaran nan da muka haife shi ka wulakanta mu an bar maka fadanka sai ta shi ƙara gaba amma shi inda sun fahimci hikimar da ya sa ya shigo da shi kuma yana so ya nuna musu kaga su gane cewa ba san rai yayi ba kuma ba wai haka kurin an yare na su bane ya shigo da shi akwai abin da da Umar yake so ya tsatsa a wurin wannan yaron kaga wannan sako ne ga shugabanni abin ji wannan saboda haka ko da mutum bai kai ka daraja ba bai kai ka daraja ba da matsayi idan yana da ilimi iliminsa zai iya sa ka amfana da shi a matso kusa da shi a tambaye shi abin zai amfane ka amince wannan wannan dalili ya sa sai na umar ya yi wannan tambaya shi kuma abdullahi ɗan abbas sai ce a'a ba zan zance ba a wannan fare ni ba ne ta fage ne na ne ilimi kuma ilimi amana ce abinci wannan kala ma ta kuli sai sai na umar ya ce wa abdullahi ɗan abbas to kai ne za ka ce dangane da wannan aya ƙultu abdullahi ɗan abbas ya ce sai na ce huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ne ajalin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa bi ajalin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya zo shine abinda abdullahi ɗan ƙasa take nufi da wannan ayar cewa fassarar ayar abinda take nufi kenan shine yace huwa ajalu rasulillah a'lamahu lahu shine ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi lokaci cewa ya kusa mutuwa to tun da kuwa ya kusa mutuwa me ya kamata mutum yayi ya gyara alakarsa da ubangiji ya jajirce saboda ya ƙara ayyuka na alkhairi shine fiqhun hadisin an gane qala sai abdullahi dan umar ah, dan abbas ya ce idza jaa nasrullahi wal fath barka ji fasaranta idan taimakon Allah ya zo da kuma kaci makka da yaƙi, ka koma ƙarƙashin musulunci shi sa lokacin da za a yi fato makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin makka yana kuka ne kansa a ƙasa saboda tun da Allah ya halicci makka aka haramta ta ba a taɓa halatta wa wani mutumi yaƙi a cikin ba sai manzo Allah kuma ko shi ɗin wani awowi ne kaɗai Allah ya yankan masa cewa ya halatta ya yi yaƙi a ciki a wannan awowin shi sa manzo Allah ya shiga makka yana kuka yusafi ra'sahu ya sun kuyar da kansa a ƙasa saboda saboda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wato kankan da kansa gaban Allah yana wato kuka yana kankan da kansa da kankantar da kansa akan irin wannan ni'ima da Allah ya masa anan ne fa manzo Allah ya fito da falala na Bilal wanda Bilal bawa ne bakin fata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Abu Sufyan ya tarbi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake sauraron sa ya samu Abbas wata ruwaya tace Abdullahi wato Ali bin Abi Talib sai yace kan dan uwanka kina masa magana ya juya mun baya sai ce laqad azaitahu ai kai ka san ka cutar da shi sai ce to me zan yi ya saurare ni sai ce manzan Allah na san a mai magana mai daɗi kuma baya so a ce wani ya fi shi magana mai kyau ka gaya mai magana mai kyau zai saurare ka sai ce me zan gaya mai sai ce kullahu misla qawli ikhwat yusuf li yusuf ka gaya mai kwatankwacin maganan da ƴan uwan annabi yusuf suka gaya wa annabi yusuf sai abu Sufiya ne kalle shi ce fa maza qalu ƴan uwan annabi yusuf suka ce sai ce qalu tallahi laqad atharaka allah alaina wa in kunna la khafiin yan uwan annabi yusuf da suka same shi a matsayin sarki na misira suka ce mun rantse da allah allah ya fifita ka a kanmu ko da yake a baya mun yi maka ganganci bauta. Yana yana gayawa abu sufiyan haka abu sufiyan ya zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad manzan allah sallallahu alaihi wasallam kansa na ƙasa yana kuka da ya daga kai ya kalli abu sufiyan sai sun kuyar da kai da ci gaba da kuka abu sufiyan ya zo ta hagun manzan Allah ya ce ya muhammad manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya kalle shi da sun kuyar da kai yana kuka sai abbas yana mai haka kallim kallim ka yi magana ka yi magana sai ya dawo ta daman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya kalle shi yana kuka sai sun kuyar da kai sai ce tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna lakhati'in na rantsi da Allah Allah ya fifita ka a kanmu. ko da yake mun maka wauta a baya yana faɗin haka manzo Allah ya ɗaga kai ya kalle shi yana kuka ya ce la tasriba alaikum al Ya yaghfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahimin ce babu laifi a kanku yau la ba, alaikum al-yawm yau ɗin nan babu laifi a kanka yaghfirullahu lakum Allah zai yafe maka abinda kuka yi a baya wa huwa arhamur rahimin shine mafi tausayin masu tausayi sai ya ce man dakhala baitu abi sufyan fa huwa duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ba a taba shi to a lokacin sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shiga ɗakin Ka'aba akwai gumaka 360 yana sa sandansa yana tunkuɗe su yana tunkuɗe su yana karanta ja alhaku, wa zaqa albatil inna albatila kana da ya zama karkaɗe su sai ya kira bilal ya ce aina bilal sai bilal ya taho sai ce udkhul fi jaufin ka'aba wa salli ma'i zo ka shiga cikin ɗakin ka'aba kai sallah tare da ni wannan abun sai ya bukantawa abu na rai bawa bakin mutum zai shiga cikin ɗakin ka'aba ya ce kuntu ufakkir an aqfa a jaishen li uhariba muhammad kawai sai na fara tunani kai barin je samu wasu dindina a zuwa yaƙi manzo Allah ya za ya bar wannan bakin mutumin yana shiga cikin ɗakin ka'aba zuciyarsa fa Abu Sufyan ya faɗa haka kawai sai manzo Allah ya daga kai ya kalle shi ce ya Abu Sufiyan. lan taf'al wallahi inni la asma'u ma taqul yace kai Abu Sufiyan ka ji fa abin da kake faɗi ba za ta yi ba abu sufyan da kansa ya ce alimtu annahu nabi Ya ce kawai sai na yadda kawai nayi saduda wannan annabi tunda a zuciya na nayi wannan tunanin ban ba wanda ya sani amma ya ce ya ji ne na yi tunani kawai sai na saduda cewa wannan annabi ce bayan bilal ya yi sallah sai ya kalli Abbas yace inna hadha ad-din azim man alladhi yu'izzu fihi bilalan wannan addini da ke ma yake wani irin abu ne ya ba bilal irin wannan daraja har a shigar da shi ka'aba bakin fata ɗan afirka ba balarabe ba ya yi sallah a cikin ɗakin ka'aba sai manzo Allah ce mai ya bilal ta'al was'ad fawqa zahri al kaaba fi an-nas uridu li ahli makkah an مكة al-adhan li awwal marrah zo ka hau ɗakin a can ƙoli ka kira sallah ina so mutanen makka su fara jin kiran sallah na farko a duniya su gane cewa makka yanzu ta fita daga hannun mushrikai ta koma hannun wa musulmai bilal ya zo yayi nan yayi nan ya kasa saboda tsawon ka'aba manzo Allah ce ya Aba Bakrin wa ya Umar iqtariba kai sayyidina bakar matso kai sayyidina Umar matso sai ce ba rijlikal yumna ala Abibakrin wa rijlikal yusra ala umar was'al fawqa zahri ka'aba. Ka daura kafanka na dama a kafaɗan Saidina abubakar kafanka na hagu a kafaɗan Saidina umar ka hau ka'aba ka kira sallah sai daga cikin mushirkai hisham bin haris sai hango bilal sai ce inni la inni la tamannaitu min an akuna tahta al-ard min an ara hadha al-ghurab yan'iqu fawqa dhahr al-ka'ba kace kai jama'a shi yayi burin dare ya mutu da ce yau bakin fata wancan hankakan shi ke hawa ɗakin ka'aba kaga saboda kaskancin biki ko sai sa'ad ya ce ya rasulallah haza yawmul malhama haza yawmun yuzillu Allah fihi quraish yace ya ma'aikin Allah yau ranan ranan bala'i ne ranan da Allah ke kaskantar da quraishawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya ya kalli sa'ad sai ce haza yawmul marhama haza yawmun yu'izzu Allah fihi quraish yace yau rana ce ta tausayi ranan da Allah ke ɗaukaka ƙunshawa. Bilal ya hau yana hawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli Bilal yana hawa yace ya Bilal inna hadhihi ka'aba sharifatun wa 'azimatun 'inda Allah yace ya kai Bilal na rantsi da Allah wannan ka'abar abu ne mai girma da daraja a wurin Allah walakin na kal ashrafu wa a'zamu minha inda Allah yace yau din nan ka fi Ka'aba daraja da matsayi a wurin Allah me kai shi wannan darajar imani imani ya kai shi Bilal ya hau ya kira sallah manzo Allah yana wannan hali sai ga Halimatu Sa'diya ta taho kadi ba basaruha idanuwanta duk yayi rauni ba ta iya gani tana ta haka tana so ta ga manzan? Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa manzon Allah ce man hadhihi imra'atul ajuz wannan wace ce wannan dattijuwar ila lahu sai aka ce masa hadhihi halimatu sa'diya sai aka ce mai ai wannan ita ce halimatu sa'diya manzon Allah ya shekara 50 ne ganta ba kawai sai ya zo ya rungume ta ya fashe da kuka ya ce innaha ummi ummi yace wannan mahaifiyata ce wannan mahaifiyata ce fa akhraja ridaahu sai cire mayafinsa da shimfiɗa mata ya zauna da ita kaga ranan shine ranan fathu fathu makka saboda irin daraja da Allah ya bashi manzo Allah yana kuka ne saboda ya kaskanta takaddo haka ake so lokacin da Allah ya maka ni'ima ya ɗaukaka ka ka kaskanta kanka gaban Allah kuma sai Allah ya ƙara ne ɗaukaka ka shi sa duk da malaman tarihi sun malaman hadisi sun taɓa ingancin wannan asari cewa yace ya ala makka ma an antum an yi fa'ilun bikum ya ku mutanen makka me kuke tsammani ni yau manzo Allah zan muku qalu anta akhun karim wa ibn akhin karim suka ce kai kai dan uwa ne mai karamci dan uwa ne mai karamci sai ce idhabu wa antum tulaqa fa na kyale ku na yafe muku duk cutar wanda kuke min na yafe muku ma zada li 'abdin 'afwan illa izza bawa ne yafiya abin da ke kara masa sai daukaka duniya da lahira duba inda manzo Allah ya a lokacin in yace a cinye su danye za a cinye su amma manzo Allah ce su tafi diya yafe musu to shine ranar fatu makka shine abdullahi dan abbas ya ce wa zalika alamatu ajalika wannan yana nuna alamar ajalin ki ga wannan ni'imar to in kaga alamar ajalin ka fasabbih bi amri rabbika ka nemi kayi tasbihi wajen yabon ubangijinka wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba saboda shi Allah mai yawan tuba ne ga bayansa Umar sai سي Umar ya ce. ma a'lamu minha illa ma taqulu ni ma ban taba sanin wani tafsirin ayan nan ko suran nan ba daga baki manzo Allah sai kamar yanda yaron nan ya fito kaga sai na Umar ya fito da hikimar da ya zo shi ya zo ya shigar da shi cikin wa dattijai manya-manyan mutane sai suka gano ba a banza sai dina umar ya shigar da shi ba hikimar saboda abin da suke da shi na kwanya na ilimi ake tatsa ake amfana da shi saboda a jagoranci ana bukatar masu ilimi ana bukatar masu hangen nesa ko ana bukatar masu wato zurfin tunani duk ana bukatar su sannan ana bukatar karfafa saboda akwai aiki da dole sai da karfi ina fata an gane kiran wa'annan su ne ake bukata idan mutum ya tsara su sai kaga Allah ya yi wa jagorancinsa albarka sai kaga alkhairansu sun fi yawa shirinsu sun karanci amma idan mutum ya jawo jahilai da masu wauta ina fata an gane da marasa ilimi da marasa hangen nesa to ya rusa kansa kuma ya rusa inda yake jagoranci shi yasa dole ake bukatan masana ko da yaushe da kuma masu hangen nesa saboda abin da za su hango in kai baka hango ba sai su tsinka yadda kai sai ka yi taka tsantsan kafin abin ya zo sai ka san hanyar da za a bi a warware shi wannan shine hikimar hadisin nan malam ce Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin sahihinsa Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin kitabut tafsir a kitabut tafsir surati idza jaa nasrullah babu qawluhu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu Imam al-Bukhari ya zuba wannan hadisi saboda yanayin lokaci sai mu tsaya akan wannan hadisi idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi akan hadisi na uku a wani babi insha Allah subhanahu ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na'am na'am na'am shi uban na'am sai su ta mai addu'a kuma su ta mai nasiha suna lallaka shi da maganganu masu daɗi masu masu taushi na lallabawa baba kaga mu yanzu mun je wani waje mana abin nan ana zagi mana cewa babanmu mu yayi kaza mu kuma abin na mana ciwo ba ka girman Allah ka bar wannan abin kuma ko dan mutuncin baba kai hakuri ka bar wannan abin ba Allah ba kai hakuri kai hakuri kaga ta haife mu yanzu in muka je wani waje ana ci mana fuska da wannan aiki ka kai hakuri ka bar wannan abin ana fata an gane kamar yadda annabi ibrahim ya yi wa mahaifinsa ai lallaban sai dinga yi to kai ma a lokaci shi uba idan ya girma to lallaba shi ake yi saboda ana so a rabu mai salon alin wanda ya rabu da mahaifinsa a duniya lafiya to insha Allah ana masa kyakkyawan zato zai samu shiga aljanna ina fata an gane kuma a karkashi a ta mai addu'a kamar yadda annabi ibrahim ko ya ce sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya shi zan roƙon maka ubangiji na saboda shi yana amsa addu'ata saboda haka zan roƙon maka Allah ya yafi maka ina fata an gane to haka ba ake so da ya wa mahaifinsa ba wai sai baban ba ya zama mutumin banza ba yanda mahaifinka ya haifi ka duk lokacin da za ka yi kanka addu'a da ƴaƴanka da iyalanka ka ware wa babanka shi da mahaifiyarka lokacin addu'a saboda shi ne sirrin zuwanka duniya abin da ka samu a duniya da biya ka ba ba ka same shi ba ana ba ta ne kura ka a lokacin da ka wato uba ya fi bukatan addu'a ka kenan lokacin da kai ta girma kai hankalinka ga bi shi da addu'a sai ka ga kai ma Allah ya maka albarka ya yi wa 'ya'yanka albarka Allah ya shirya na ganin shi kenan sai mu kai nan ko fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك